bangaren hada-hada da sayan dan wasan kwallon kafa kuwa na duniya kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na zawacin dan wasan Juventus mai suna Alexandros yayin da Everton na neman dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta Sheraton mai suna Ademola Lukman. Kungiyar kwallon ita ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta shirya tsabtan sayan don tsawaita kwantirakin dan wasan da mai suna Christmas Malik yayin da kungiyar kwallon kafa ta mk don sai ta yi wa tsohon dan wasar kasar ingila da ya taka leda kungiyar kwallon kafa ta liverpool steven gerrard a mazaunin ya zo mata mai korar da yan wasa sai dai har yanzu dan wasan mai shekara talatin da shida da haihuwa bai ce komai ba kan tayin da kungiyar ta masa a kwanakin baya ne tsohuwar kungiyarsa ta liverpool ta nemi dan wasan da ya dawo kungiyar a matsayin manaja daga karshe kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united na yunkurin sayan dan wasan baya na bayan mai suna david alaba hutu lafiya